radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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

zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Hassan barka ne ke muku lalemar haban a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Muna kuma ɗauke da shirin nan na Afirka a yau. Bayan akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Sai kuma shirin kisoshin rayuwa. Daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na dokokin zamantakewa. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin 14 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 28 ga watan rabiu thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 215 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1805 wani makeri ɗan ƙasar birtaniya mai suna george branklon ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin kol a karon farko kafin haka dai ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kol ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da brocklon ya gano wannan makamashin mai yawan zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girkin abinci da kuma makamashin jirgin ƙasa da dai sauran ayyuka. masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da sa gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin isra'ila da ake kira kenneset ta kafa wata doka wadda ta maida yankunan tuddan golan na kasar syria wanda isra'ila ta kwace iko da su daga kasashen larabawa a shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na haramtaccen kasar isra'ilan gwamnatin kasar syria da kuma larabawa mazauna yankin da sauran kasashen duniya ba su amince da wannan matsayi da majalisar yahudawa ta ɗauka ba gwamnatin kasar siriya dai ta ki yin tattaunawa ta sulhu da isra'ila tun a lokacin tana kafa sharaɗin cewa dole ne isra'ila ta mayar mata da yankin ta na golan kafin duk wata tattaunawa da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan disamban shekara ta 1995 aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo karshen yakin bosnia wanda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da yarjejeniyar ne a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1995 aka rataba hannu a kan yarjejeniya a kasar amurka a tsakanin shugabannin bosnia sabiya da kuma croatia daga lokacin ne aka kawo ƙarshen yakin sabiyawa wanda suka kaddamar kan musulmin bosnia kuma an raba bosnia zuwa sabiya da kuma croatia bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi baiwa sabiya da kurosha muhimmanci babban abin da bosniyawa suka rabota da shirya a wannan yarjejeniya shine dakatar da kisan kiyashi da ake yi musu a lokacin inda aka kashe musulmin bosniya kimanin 250 jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu su. ta a jihar Kaduna sun ce ana ci gaba da dukkan matakai domin ceto ɗaliban da ke hannun 'yan bindiga majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kimanin biliyan biyu za su iya kama da cutar corona a duniya gwamnatin morocco ta ce ba ta taɓa yanke alaƙar ta da gwamnatin yahudawan isra'ila ba yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya bayyana cewa haɗin gwiwa jami'an tsaro na ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin ganin an ceto ɗaliban da suke hannun 'yan bindiga gwamna masari ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ɗalibai sama da ɗari uku ne ake da tabbacin cewa suna hannun 'yan bindigar bayan sama da ɗari biyar sun dawo daga cikin ɗalibai ɗari takwas da tamanin da hudu wanda suke cikin makarantar sakandaren ta kankara a lokacin da 'yan ta'adda suka kai hari a cikin makarantar a daren juma'a ya ce ko shaka babu abin da ya faru abu ne mai matukar tayar da hankali amma ba da tabbacin cewa ba za su yi kasa a gwiwa ba har sai an tabbatar da cewa an bi dukkanin hanyoyin da suka dace domin tabbatar da cewa waɗannan ɗalibai sun dawo ga iyayensu lami lafiya wata tawagar gwamnatin tarayya ƙarƙashin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkoki na tsaro baba gana mungunu ta ziyarci jihar ta katsina domin jajantawa gwamna masari da sauran waɗanda abin ya rutsa da su inda mungunu bayar da tabbacin cewa suna bin kadin lamarin da 'yan bindigar da kuma waɗanda suka sace domin tabbatar da cewa an warware matsalar ta hanyar da ta dace yanzu haka dai shugaba buhari yana cikin jihar ta katsina inda yake hutu a garin daura da cewa dai har yanzu shugaba buharin bai ziyarci garin na kankara ba domin jajantawa mutanen da abin ya same su ko kuma ganewa idan sa abin da ya faru amma dai mai magana da yawan sa garba shehu ya ce shugaba buharin ya kaɗo matuka da jan labarin abin da ya faru wani rahoton hukumomi na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa akwai yiwuwar mutane biliyan biyu za su iya kamuwa da cutar corona da masu cututtuka a duniya rahoton na haɗin gwiwa wanda hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya kuma hukumar unicef suka rubuta ya bayyana cewa akwai matsaloli da ake fuskanta a cibiyoyi na kiwon lafiya musamman ma rashin ruwa da ake bukata domin gudanar da ayyuka da suka shafi tsaftace wuraren da ake gudanar da ayyuka na kiwon lafiya babban daraktan hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya tedros adhanom ya bayyana samar da ruwa da tsabta a cibiyar kula da marasa lafiya a matsayin gishikin dakile cutar corona a duniya a shawar rahoton a cikin dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya hudu a duniya uku ba su da ruwan da ake bukata domin tsaftace dukkanin abubuwan da suke bukatar tsaftacewa a cikin irin wannan yanayi wanda kuma hakan ya fi yawa ne a cikin kasashe masu tasowa da jama'a masu harika da sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar maroko ta sanar da cewa babu wani abu sabo dangane da alakarta da gwamnatin yahudawan isra'ila a cikin wani bayani da gwamnatin kasar ta morocco ta bayar dangane da kulla alakar ta da isra'ila ta bayyana cewa abin da ya faru ba kulla alaka ba ne ci gaban alaka ne tsakaninsu da isra'ilan domin kuwa a can baya akwai alaka tsakaninsu gwamnatin kasar morocco ta bi sahun kasashe uku daga cikin kasashen larabawa da suka fito fili suka bayyana kulla alakar su da gwamnatin yahudawan isra'ila inda a halin yanzu ta zama ita ce ta hudu shugaban kasar amurka donald trump ne ya sanar da cewa gwamnatin sa za ta tabbatar da cewa ta sanya larabawa su kulla alaka da isra'ila a bayyane domin hakan ya kara tabbatar da halassin isra'ila da kuma samuwar ta yankin gabas ta tsakiya ko a cikin yan makonnin da suka gabata ma an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin yarima mai jiran gado na saudiya da kuma firaministan haramtaccen kasar isra'ila benjamin netanyahu game da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo a cikin kasar ta saudiya inda suka tattauna wannan batu na jan hankulan kasashen larabawa zuwa ga kulla alaka da isra'ila amos jalil wanda shine babban jami'i mai kula da cibiyar bincike a bangaren ayyukan tsaro na isra'ila ya bayyana cewa kasashen morocco da sudan sun kulla alaka da isra'ila ne ba tare da sun samu komai daga isra'ila ba domin kuwa dukkanin alkawalan da aka yi musu akan haka tsakanin su da gwamnatin kasar amurka ne gwamnatin trump dai ta yi wa morocco alkawalin cewa idan ta fito ta sanar da kulla alaka da isra'ila a bayyane to kuwa amurka za ta amince mata da iko a kan yankin sahara fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya cristiano ronaldo ya kafa sabon tarihi a jiya na samun nasarar lashe manyan wasanni 400 a nahiyar turai wanda babu wani dan wasa da ya taba samun wannan nasara a tarihin kwallon kafa ronaldo dan shekaru 35 a duniya ya taka gagarumin rawa a wasan da juventus ta buga da genoa inda ya saka kwallaye biyu waɗanda suka taimaka ma juventus ɗin wajen samun nasara ta ci uku da ɗaya a wannan wasa nan kwallon da ronaldo ya ci sun zo ne daga bugun daga kai sai mai tsaron gida a cikin mintuna na goma sha biyu na ƙarshen karawar bayan da stefano sutraro ya farke kwallon da paul dybala ya ci a farkon wasan yanzu haka dai ronaldo ya buga wa juventus wasanni 100 kuma ya zura kwallaye 77 a cikin waɗannan wasannin jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗauke da labaran duniyar. To yanzu za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke ci gaba da faruwa a nahiyar mu ta afirka da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya To a kwanakin bayani dai kotun ƙasa da ƙasa mai shari'ar manyan laifukan yaƙi wato ICC ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tafka laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a Najeriya. Tsawon shekarun baya-bayan nan tun bayan bullar annoban nan ta Boko Haram a ƙasar inda ta zargi cewa 'ya'yan Boko Haram ɗin da kuma masu Najeriya sun aikata waɗannan laifuffuka. to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don ganin mai wannan sanarwa take nufi me ya faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da wannan bincike me zai faru idan har kotun daga ƙarshe dai ta gano an tafka waɗannan laifuffuka da take zargin to da nan dai su ne tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa tare da masana harkokin shari'a a shirin namu na yanzu sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurari barka mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a kwanakin bayan da kotun kasa da kasa mai shari'a manyan laifukan yaƙi ta sanar da cewa za ta fara gudanar da bincike kan yiwuwar an tabka laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama a najeriya tsawon lokaci tsawon shekaru da ake ta fama da rikicin nan na boko haram musamman ma a wasu bangarorin najeriya din da ban daban babbar mai shigar da kara a kotun da malama fatu bensuda ita ce ta sanar da hakan a kwanakin bayan inda ta ce suna da wasu batutuwa a hannu da suke nuni da cewa an tabka laifuffukan yaƙi din a najeriya inda ta ce komai dai ya kammala a matakin farko domin gudanar da bincike game da halin da ake ciki a can najeriya game da kungiyar boko haram da kuma sojojin kasar inda kuma ta ce sun sami kwararan bayanai da ke tabbatar da cewa 'yan boko haram din da kuma sojojin najeriya din sun aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin biladama to tun dai bayan wannan sanarwa bangarori daban-daban a najeriya din sun yi maraba da hakan a daidai lokacin da wasu kuma suke cikin wato fargaban abin da zai biyo baya na wannan sanarwa ganin irin abubuwan da suka faru a kasashe daban-daban na afirka da kotun ta sanya hannu a cikinsu musamman ma dai irin zargin da ake ta yi wa kotun na nuna wariya da kuma gudanar da ayyukanta kawai a kan shugabannin afirka to abu tambaya da kamar da muka yi a farkon shirin shin mai wannan sanarwa da ita wannan mai shiga da karaɗin ta yake nufi sannan mai faru ne sai yanzu kotun za ta fara gudanar da irin wannan bincike din sannan kuma me zai faru idan har kotun daga ƙarshe ta gano an tafka waɗannan laifuffuka da take zargi sannan kuma yaya batun zargin da kanta ake yi wa kotu din na kan cewa tana nuna wariya da nuna akan wato kasashe daban-daban ganin cewa akwai kasashe daban-daban waɗanda shugabannin suka tafka irin waɗannan laifukan yaƙi din amma kuma ba ta magana kansu to don tattauna waɗannan tambayoyi da na gabatar da ma wasunsu a halin yanzu muna tare da barisa bello ibrahim jahun wani masanin harkokin shari'a kana kuma malami na bangaren shari'a din a jami'ar ahmadu bello da ke zaria congo campus kenan a nan zaria inda za mu tattauna da shi to barisa idan muka fara ita wannan kotu ta icc ta sanar da aniyarta na fara gudanar da bincike kan abubuwan da ta bayyana cewa an tabka manyan laifuffukan yaƙi a najeriya Shin a shari'ance mai hakan yake nufi barista? Uh, wato ita International Court of Justice wadda akan ce mata kotun duniya ko kotun binciken laifuffukan yaƙi na duniya uh, tana da hurumi ne mafi yawa akan ƙasashen da suka rattaba hannu suka yadda suka zama su zama mambobin wannan kotu kuma sun aminta da ikonta a kansu ma'ana ƙasashe suka miƙa wuyansu ne da kansu su rattaba hannu a cikin yarjejeniyar eh, kasancewa mambobi na cikin wannan kotu to najeriya tana daga ciki muddin mutum ya kasance ya ba da wannan matsayi nashi a ƙasa kamar wannan ƙasa ta najeriya to wajibi ne ma wannan ƙasa ta zama ta ba da haɗin kai wajen yin binciken da ya kamata wanda ake nema akan tuhuman da ake yi da kuma kan waɗanda ake tuhumar su na wannan irin tuhuma domin tabbatar da cewa an samu shaidu isassu waɗanda za a iya gudanar da waɗannan tuhuma a wato a ɗauki waɗanda ake tuhumar su a kai su gaban kotu can a hague ko kuma a tabbatar ta hanyar bincike cewa wannan tuhuma da ake yi ko kuma ƙara da aka kai ba ingantaccen ƙara ba ne ma'ana dai fagen bincike fagen bincike ne kamar yadda za a ce bincike har yanzu ba a kai matsayin da za a ɗauki waɗanda ake tuhuma a kai su ƙara can kotun duniyan ba tukunna ana dai fara bincike a fuskan shari'a bincike ne kawai. To Barisa shin wasu abubuwa ne daman ita wannan kotu take bukata kafin ta fara wannan bincike? Wato anan abin lura shine kotu kotu ce fa kawai. Ba za ta zama mai ƙara ba ba za ta zama shetu ba ba za ta zama waɗanda ake ƙara ba abin da nake nufi shine ko da kai a karan kanka ko kuma mutum ya lura ya ga cewa akwai ta'addanci da ake ta hanyar sojoji ko ta hanyar wasu ƙungiyoyi na 'yan ta'adda ita kotun ba za ta kawo kanta ta ce to ya kamata ku kawo ƙara a gabanmu ko kuma ta zo ta ce to kai da kai wane da wane na ga cewa kuna ta'addanci bari in kawo ku gabana don in hukunta ku a'a kotun tana bukata ba kuma a bukatance ba a bukatuwar sharaɗi na yadda za ta fara aikinta dole ya kasance cewa akwai ƙara in babu ƙara babu abin da kotu za ta iya yi. domin kotu ba ta zama shaida ba ta zama mai kara ba ta zama kuma ta zama mai kara ta zama mai alkali so abin da ake bukatuwa tsawon shekarun nan shine a samu waɗanda suka kai kukansu gaban kotu to ina ganin tun shekarun gaba ɗaya hala ba a samu waɗanda suka kai kukansu gaban kotu ba shi yasa kotun ba ta ɗauki mataki ba ko kuma in an kai ba a bi sawu an bi an tantance cewa a matsa sai wannan shari'a ta shiga ta kai ga waɗanda hakkinsu ne su zo su ta a bada umarnin yin bincike ba to a yanzu an kai ga wannan fage da ko ƙara ya shiga kotu kuma gefen waɗanda suka mata su su bincike a kai yanzu su ne suka fara kafin nan su gani shin akwai isassu shaidan wanda za a iya kai wannan ƙara gaban kotu ya kasance an kira shi ƙara ya bayyana a gaban kotu ko babu so abin da a tanaji na farko shine a samu waɗanda za su kai koki to kenan yanzu tun da ka ana maganan bincike to an kai koke kenan ma'ana an kai kara a to barisa ita kanta mai shigar da babbar mai shigar da kara na kotu din Fatima da ta ce suna da wasu dalilai da suke nuna cewa Boko Haram da kuma sojojin Najeriya sun tafka laifuffukan yaƙi din to idan har suka gama wannan bincike nasu suka gano cewa lallai hakan ne waɗannan ɓangarori biyu sun tafka waɗannan ayyuka da ake zargi to mai shari'a ta tanadar za a yi kenan to a gaskiya idan aka yi bincike aka gamsu cewa akwai isassun shaidan da za a iya kai mutum kara to ko dai a buƙaci ƙasa ta kawo shi da kanta idan yana ƙarƙashin hukuma ne ko kuma a umarci 'yan sandan duniya da ake cewa interpol da ba su warantin kamu su kama wanda ake tuhuma su kai shi gaban kotu to in ka lura da cewa wanda ake tuhuma yawancin su sojoji ne ko kuma a 'yan ta'adda ne to ka kuwa san cewa 'yan ta'addan nan a yanzu ma gwamnatin najeriya ba ta iya gamawa da su ba bare har ta kamo su ta iya kai su gaban kotun duniya don a musu shari'a sannan a ɗaya gefe kuma waɗanda ake ƙara su ma sojojin najeriya waɗanda hala in sun kai kansu su ma suka ce gashi sun kawo waɗancan wanda ake tuhuma wato sun kawo yan boko haram su ma a ce to kuma ku tsafa kuma ana ana ka ko san ba za su kai kansu ba ba za su kuma kama kansu da kansu ba har sai idan ita ƙwaryar gwamnati ta ga cewa ya cancanta wanda kuma bisa kasantuwansa a matsayin ƙarƙashin eh, ikon wannan kotu ya waje ba ne a kansu su ba da haɗin kai a samu waɗanda duk ake tuhuma da wani laifi a kai shi gaban kotun na wannan kotun duniya icc domin a yi masa shari'a in an same shi da laifi a masa hukunci in ba a same shi da laifi ba a sallame shi hukuncin suna nan tsawon shekara shekaru 20 da wani abu ko kuma shekaru rai da rai duk ana da su irin wannan amma in ka lura da yadda kotun duniya take a bisa al'amuran yau da kullum ka ga akwai albashir na sudan wanda shi da shugaban ƙasa ne wanda aka ta neman sa kuma ya aka sa warantin kamu a kansa Allah bai nufi a kai shi ba ban sani ba ko yanzu an kai shi amma sai da aka masa juyin mulki sannan aka iya samun dama gwamnatin da ta hau take cewa za ta miƙa shi to kaga in mutum yana kan ikonsa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ko sojan ne shi ko kuma wani babba to za ga cewa da ƙyar ne ya miƙa kansa ya ce ga na kawo kaina domin hukumar soja tana daga cikin waɗanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da cewa waɗanda ake zargi ko ake tuhuma a kotun duniya ga su an kawo su to sai kasance cewa mai kawowan shi kake zargi to wane ne zai zo ya kama shi 'yan sandan duniya idan ba sun same shi a wani gefe bane su kama shi sharar su kai shi to ko ba za a iya ba ma'ana za ka ga an daɗe ba ba za a iya bane don tsarin doka a'a ba za a iya bane don tsarin kasa bin doka. to masu saurare lamura da tambayoyin suna da yawa amma kuma lokacin da muke da shi ya kawo jiki don ana mun ishara cewa lokacin da aka ɗiba mana ya riga da ya kawo jiki don haka ana za mu ban kwana da ku a wannan karon duk da cewa abubuwa din ba sun kare ba ne to bari sai sake kasancewa tare da mu insha Allah a shiri na gaba inda za mu amsa shauran wasu tambayoyi da muke da su a kan wannan batu din da dan Allah sai wani jikon kafin nan guda ta musamman ga shi barisa bello ibrahim jahun da ya mana tambayoyi insha Allah masu sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da ke tattaro ra'ayoyi mabambanta na masu saurare da suka shafi rayuwa ta da kullum zamantakewa tattalin arziki siyasa tsaro al'adu sada zumunci da dai sauransu hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni sunana aisha kuma ibrahim kuma ina rayuwa ta a jihar kano hakika wannan yan tada da suka dame mu allah yi mana maganin su sannan kuma kasar mu allah ya kara ba ta tattalin arziki wanda zai amfani yan cikinta da kuma al'umman ma da suke tsallakuwa daga wani yankunan domin ci gaban mu assalamu alaikum boh hausa mai magana na agwa mai baci daga nan zandar zan yi wani dan lokaci game da 'yan mu na nijar to da fatan za a fara cikin koshin lafiya kuma a tashi cikin koshin lafiya allah ubangiji yadda ya kawo kowa allah mai da kowa gidan shi lafiya amma abin da nake so dan allah dan annabi ku shugabanni wanda aka zaɓe kuɗin nan ku san cewa fa ba dabara ku bace ta sa aka zaɓe ku duk wanda aka zaɓe shi allah ne ya bashi to da zaran allah ya baka ka adalci kar ku zo ku samu siyasa a ciki ku ce wani corona kuna hana mu sallah talaka nan ne da suka zabe ka su ne dai kuke kokarin kuma kun samu mulki kun dare kun manta da wannan lallashi da kuka yi ma talakawa suka zabe ku mu dai mun je mun kada muku kuri'a kar ku sa mu siyasa a cikin addini addini daban siyasa daban kuma talakawan kasar ku adalci na Nijar abin da ya kamata ku kenan naku mai sauraron ku na agwa mai faci daga nan zandar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci BOH Iran. Kamar kullum kuna tare da Tahir M Tahiri. Hakika na shigo wannan shirin ne domin mai tsokaci dangane da shugaban kasa muhammad Buhari da ya furta cewa zai yi buɗe bodojin ƙasar nan. To muna fata Allah isa ya buɗe domin al'ummar ƙasar nan suna cikin wani yanayi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa garin rediyon tehran na jamhuriyar musulunci ne muku fata na kare da farko da sunana muhammad sani kuma ni dan kasar nijar ne mazaunin kasar birja to zan yi wani tsokaci ne akan wasu abubuwa na gasan kunnen huta a kasata dangane da harkar siyasa ana na ana ta wasu maganganu da gasa dai marasa kansu ko yama ko yaya suke mutane da dama wanda suke da jam'iyyoyi sun hutu sun gabatar da takardunsu a kahohin sada zumunta kowa ya gani to wanda yanda ke takarar babbar jam'iyya ta PNDS tarayya wanda ake kira da bazum mutane suna ta cece ku cewa shi dan kasa ne ko ba kasan kasa bane abin da ni kira na ga bazum in dai har ya tabbatar da shi dan Nijar ne cikakke abin da ya kamata ba wai ya zama ganganu ba a gidan radio ko wasu abubuwa ya huta bi takardun shi ya bude sa idan duniya dan mutane su ga su su fita daga cikin shakka da ake ake mu da ake cewa shi dan kasa ne ko ba dan kasa bane ba ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga dauji bauchi to yau zan tofa albarkacin baki na game da dawowar cutar annobar coronavirus da ta yi a babban birnin tarayya abuja to hakika cutar coronavirus mu dai fatan mu allah ubangiji ya kawo mana karshen ta a fadin kasar mu najeriya da ma kasashen mu na afirka baki daya muna adar allah ubangiji ya yaye mana wannan cuta da ke nakasa tattalin arziki da ma sauran fannoni na rayuwa a kasashen mu na afirka na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran mai magana iliyasu yakubu digawa tawa ita su gadau jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdu Kifiya da Magaram Zandar. Hakan take rana ba ta ƙarya sai dai uwa ɗiya ta ji kumiya. Haka ne ɗaukakin duka ƙasar Jamhuriyar Nijar aka yi zaɓe na ƙananan hukumomi. An yi zaɓe lahiya kuma an ƙare lahiya. Ubangiji Allah sa a bada sakamako na gaskiya na tsakani da Allah. Sai dai kuma mai jira lokutan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da ke tahe. Ubangiji Allah sa duka a yi su lahiya a ƙare lahiya mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo ta magaram Zandar. assalamu alaikum wa rahmatullahi radio hausa tahiran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas prezi club ce zuciya gadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana yau game da zabe da aka fara a ƙasata ta nijar na konsanye eh, sai dai ƙarin kira da nake da shan hankali ga 'yan ƙasa ya kamata a rika diba cancanta eh, fatan mu dai allah ya zaba mana shugaba kuma ina kira ga 'yan ƙasa kamar yadda aka fara wannan zaɓe lafiya eh, Eh, musamman shagororin farti kowane farti ya yi harakar gaban shi ba tare da ya shiga haraka wani farti ba lokacin sai a yi zaɓe cikin lafiya allah zaɓa mana shugaba adali kuma su wakilai wanda suke kula da harakokin nan gaskiya mu dai a nan wajen mu agadas alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu shashin hausa na radio bh muryar zamfuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar muna kira ga talakawa da 'yan ƙasar nijar baki daidai a tsaya a yi zaɓe zaɓe a zaɓi cancanta duk wanda muka ga ba zai kuda mu kitse ga wuta ba gaskiya bai kamata ba mu zaɓe shi ganin cewa ƙananan hukumomi su ne wanda suke kusa da mu su ne wanda za mu kai kukan mu su ji gaba kuma su kai gaba yana da kyau mu zaɓi wanda yake kusa da mu kuma mu zaɓi cancanta ganin cewar shugaba yau idan kuka zaɓe shi sai an samu da fiye da shekara hudu da kwanan a canza wani kenan kuwa yana da kyau mu tsaya mu zaɓi wanda muke ga lalle zai ji magana mu zai ji kukan mu da fata Allah ba mu shugabanni na gari kuma Allah sa a yi zaben nan a gama lafiya ma da na shugaban kasar duka Allah sa ya gama lafiya kuma Allah ka ba mu shugabanni masu adalci na gode muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaram Zandar. To zan yi bayani ne akan harkokin zaɓe da suke tunkarowa suke gulgusowa to Ubangiji Allah sa mu yi zaɓen nan lahiya kuma mu ƙare lahiya kira da zan yi ga talakawa. To gaskiya a yi hattara mutane ka aje a yi zaɓen tumin dare ya kamata kenan a kula a zaɓi wanda za su ma talakawa aiki kuma masu tausayin talakawa kenan a duba a gani abin da ya cancanta shi za a yi mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaram zandar to masu rare da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci ni san barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinsa na yammaci. Hassan barka ne kuma ke tare da ku a daidai wani lokaci. To yanzu ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga wasu littattafai wanda suka hada da da rastan na atullahi shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin to madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce tsarkake niyya na imam ali alaihi salam wata rana a yakin handak a shekara ta biyar bayan hijira imam Ali dan abi talib salam ya fito don mubaraza ko fito na fito da wani kafiri ko kuma mushiki mai suna amr bin abdulwad wanda ya buƙaci wanda zai mubaraza da shi a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin bayan da imam ali alaihi salam ya sami damar ka da shi ya kuma zauna akan kirjinsa don ya ƙarasa shi sai mushrikin nan ya tofa masa yawo a kan fuskansa daga nan sai imam ali salam ya tashi daga kan kirjinsa ya kuma maida takobinsa cikin marikinsa ya juya yana zagayawa a wurin daga baya sai ya sake dawowa zai yanka wuyarsa ya karasa shi sai amru ya tambayi aliyu me yasa ka tashi daga kan kirjina a daidai lokacin da ya kamata ka karasa ni sai imam ali alaihissalam ya ce masa na fasa yanka wuyarka ko kuma karasa ka ne don tofa yawu da kai a kan fuskata wanda ya fusata ni da na yanka wuyarka a lokacin da na yi shi da fushin da ka sani ne shi yasa na tashi na tashi daga kan kirjinka don fushi na ya hushe sannan kuma in kwantar da hankalina amma a yanzu na dawo zan yanka wuyanka saboda Allah ya kuma ɗauki takobi ya yanka wuyansa ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kansa dangane da wannan kissar za mu fahimci irin ikhlasin da imam ali salam yake da shi baya wani abu fashe don neman yardan Allah haka kuma baya barin wani abu sai don yadda Allah yin aiki saboda Allah shi kaɗai ne aiki mafi soyuwa a wajen Allah da wannan kuma Allah ta'ala ya fifita Imam Ali salam a cikin dukkanin sahabbai bayan wannan aikin mai ikhlasi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sarar Aliyu ranar Khandak ya fi bautar aljanni da mutane. kafin fito na fito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa wa sahabbansa kan cewa imani gaba ɗayansa ya yi fito na fito da shirka gaba ɗayansa a nan yana nufin imam ali salam wanda shine mai imani gaba ɗayansa ya yi fito na fito da shirka gaba ɗayansa wato shine ne bin abdulwad kowa ya san abin da ya faru a ranar yakin handa ko kuma yakin gololo inda mushrikai kimani dubu goma suka zo birnin madina da nufin shafe addinin musulunci gaba kiɗa da kuma kawo ƙarshen musulmi amma allah ta'ala ya kare su da taimakon ramin da suka haƙa a ƙofar shiga madina da kuma wasu hanyoyi amma darussan da za mu ɗauka a cikin wannan hadisin sun haɗa da cewa ƙimar ayyukan musulmi ko musulma shine wato yawan ikhlasinsa ko kuma tsarkake shi daga wani Allah wato don Allah kaɗai ya yi aikin duk wani aiki wanda mutum ya yi ba don Allah shi kaɗai ba to aikin nasa ba karɓaɓɓe ne a wajen Allah ba na biyu kuma a cikin wannan waƙiyar za mu gane matsayin aliyu ɗan abi talib a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma matsayinsa wajen kare addinin musulunci da kuma yada shi a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma na uku mushrikan makka sun ji tsoro bayan da imam ali alaihi salam ya kashe amr bin abdulwad a yakin khandak ko kuma yakin gololo kuma sun ji zafin yadda ya kashe shi don yana daga cikin jaruman mushrikan da ake ji da su a lokacin har sai da ya kai ga yar uwarsa da ta ji cewa aliyu alaihi salam ne ya kashe shi sai take cewa idan ba aliyu ne ya kashe shi ba to ko ba wanda yake da jaruntan kashe shi a wannan lokacin sai kuma darasi na hudu wannan hadisi ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan hadisai na falalan ali na abi talib alaihi a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka sanya shi mafi ɗaukaka a cikin a duk wani abin alkhairi da za a ambata masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu ta sa'aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na dokokin zamantakewa bayansa kuma muna dauke da shirin na duniyar mu a yau wanda kuma shine makin jirin shirye-shiryen mu na wannan yammaci a yi sauraro lafiya. zamantakewa bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na bibiyan wannan shiri a wancan satin da ya gabata mun yi tsokaci ne akan nau'o'i na doka ta zamantakewa wadda kowane lokaci take da alaƙa da rayuwarmu ta yau da gobe mun ɗan tsokaci mun kawo misalce-misalce na waɗansu dokoki waɗanda suke nau'i-nau'i na doka da suke tattare da mu to yau insha Allahu za mu ɗan tsokaci kafin mu sake dawowa kan doka ɗin ko kuma dokoki ɗin bari mu ɗanyi tsokaci akan su al'umma tunda zamantakewa din ana yanta ne tsakanin al'umma to in ana zancen waɗanda za su yi amfani da waɗannan dokoki da muke ta bujirwa da su su ne ne za su yi amfani da su to dole ne a ce al'umma to su al'umma din nan su suwaye al'umma malamai masana al'amura na zamantakewa na yau da gobe sun fahimci ko kuma sun kawo ma'ana daban-daban na al'umma in aka duba za ga cewa sun ce al'umma su ne wani taro na jama'a na ɗaiɗaikun mutane taro ne na ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke tare da juna suke rayuwa da junansu wannan kuma ainihin taro zai iya zama ƙaramin taro ko kuma babban taro amma al'amarin shine suna da wani abu wanda ya hada su tare da junansu wannan abun da ya hada su zai iya zama ƙasa guda ce ta hada su saboda suna zama tare da juna a ƙasa guda ko kuma zama ɗaya suke a wata unguwa tare tunda a ƙasa ɗin a unguwa ko kuma a wani state ko a local government amma dai suna tattare a ƙasa guda duk waɗannan in aka tattara su su ne ake ce musu al'umma to irin wannan zamantakewar ta kan kawo cewa suna ƙarƙashin kuma wata hukuma ce wadda take tafi da al'amuransu wannan kuma za ka ga cewa suna rayuwa ne bisa waɗansu ta'adu da wasu ɗabi'u waɗanda suke tafi da rayuwarsu mafi yawa a kansu suke tafiya to in ka ɗauki wannan su ne ake ce musu al'umma waɗanda za ka iya cewa al'umma ta guri kaza al'umma ta ƙasa kaza al'umma mazauna guri kaza to in wannan shine ma'anar al'umma to ashe kenan zamantakewa tunda an ce wani taro ne tarayya ne na ɗaiɗaikun jama'a suka zo suka haɗu da juna bisa wani abu na zamantakewa da suke so su yi tare da junansu kuma mai zama suna tare da juna wannan wani wa abu ne da wani daga cikin malamai masana al'amuran zamantakewa ya bayyana zamantakewa ko kuma ainihin al'umma ɗin bisa zamantakewa a ƙarƙashin hukuma guda a cikin ƙasa ɗaya watakila a lokal gamman ɗaya su kasance tare da juna hatta ma shi wannan sai ce zai iya yiwa ma ya zama su suna da ma waɗansu abubuwa waɗanda suka haɗa su wanda za a iya cewa ta'adu iri guda al'adunsu su zama iri guda to idan aka samu irin wannan sai kasance an samu al'umma wacce take tare da juna tana kuma zamantakewa da junanta kenan to irin wannan sai waɗansu suka ce to in ka kawo wannan to za a iya cewa ashe kenan al'umma ɗauke take da wasu siffofi kenan siffofin nan kuma su ne siffofi na alaƙa da junansu wannan alaƙa ta zama alaƙa ta zamantakewa tsakanin ɗaiɗaikun mutane kenan waɗanda suka haɗa al'adu iri guda suka hada wato thakafa da wayewa iri guda kuma suke tattare da juna a ƙarƙashin wani abu wanda za ka iya cewa wato kamar hukuma guda in dai ka kawo wannan to shi ne waɗannan waɗansu abubuwa da suka haɗa su kenan tare da juna to akwai manya-manyan al'umma irin wannan ko kuma taro na jama'a irin wannan akwai kuma ƙanana to sai suka ce ba bambanci ko da ku mutanen nan sun kai goma suke rayuwa da juna suke tafiya da al'amuransu da juna ɗaya suke tafi da al'adu iri guda a guri guda to sun zama al'umma kenan haka kuma za su tafi har su kai ko da mutum ɗari su kai dubu ɗaya su kai miliyan ko miliyan nawa ma duk sun zama al'umma kenan abin da za a iya bambanta su kurin a ce wannan al'umma ce karama wannan kuma babbar al'umma ce kurin amma duk abu guda sunan su ainihin al'ummomi wanda za a iya cewa tare su ciki da juna to wannan daga cikin malaman ainihin ko kuma malamai masana al'amuran zamantakewa sun yi wannan bayanin wani shi kuma daga cikin malaman masana amma ko da ke shi wannan wani mutumin scotland ne wani masanin al'amuran tattalin arziki wani mai suna adam smith shi sai yake cewa al'amura na al'umma idan ana so a tabbatar da cewa al'umma ya take ice ba lalle ne a kawo wancan bayanin na cewa sai sun haɗu a ƙasa guda ba sai sun zama suna da al'adu iri guda ba sai sun zama da irin wannan sufofi shi sai tura wannan ice zai iya zama a samu taron mutane waɗanda suke ɗauke da wata sana'a iri guda ko su aka samu sun zama al'umma to za mu tsaya anan saboda lokaci insha Allahu sai shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita akan su da mayan fashin baki har ma da jin mahangar masana wasu lokutan a yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki dangane da kulla alaka da Isra'ila da ƙasashen larabawa suke ta hankoran yi inda a cikin wannan mako kasar morocco ce ta bi sahun kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa bahrain da kuma sudan inda ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda suka sanar da kulla alaƙa so da isra'ila wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake aiwatar da wasu shirye-shirye na ƙarƙashin ƙasa a tsakanin gwamnatin donald trump mai barin gado da kuma masarautar saudiya wanda kuma hakan abu ne da aka aiwatar da shi a karan farko a tarihi duk da cewa kasashen larabawa da dama suna da alaka da isra'ila ta bayan fage amma dai a wannan karan ne suke fitowa a fili suna sanar da wannan alaka to nan dai shine abinda shirin namu da Allah zai dubi a kansa sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin cikin wannan makon ne dai gwamnatin kasar morocco ta sanar da kulla alakata da isra'ila kamar da kasashen haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain game da sudan suka sanar da kulla wannan alaƙa a hukumance gwamnatin kasar morocco ta bayar da hujjoji da dalilanta na sanar da kulla wannan alaka kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta morocco ya sanar inda bayyana cewa tun kafin wannan lokaci dai gwamnatin morocco tana da wata alaƙa da isra'ila kasantuwar cewa akwai yahudawa a cikin maroko da suke rayuwa wanda hakan ya danganta su da isra'ila wanda kuma an yanke wannan alaƙa da dangantaka tsakanin maroko da isra'ila ne tun lokacin fara intifada ta biyu wanda kuma hakan ya zo ne sakamakon irin matakan da kasashen larabawa suka ɗauka na mayar da martani da kuma nuna fushi akan isra'ila dangane da matakin da ta ɗauka na lokacin na yin kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza jaridar yadiot aharnot wadda ake bugawa a isra'ila ta bayar da bayanai da kuma mahangata akan yadda lamarin suke wakana daga cikin rahotannin da ta bada akan wannan batu shine har da cewa yarima bin salman mai jiran gidan sarautar saudiya shine wanda ya taka gagarumin rawa wajen gamsar da kasar ta maroko domin ta bi sahun sauran kasashen larabawan da suka kulla alaka da isra'ila wanda kuma hakan ya sanya sarkin kasar ta maroko ya fito ya bayyana matsayinsa na kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila jarida ta bayyana cewa tun kafin wannan lokacin an shirya wata ganawa a tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma sarkin morocco gami da ministan harkokin wajen kasar amurka a kasar italiya inda za su tattauna akan yadda za a kulla alaka a tsakanin marokon da kuma isra'ila da kuma wasu batutuwa waɗanda za su haɗa ɓangarorin guda uku sai dai kasantuwar wannan bayani ya fita tun kafin lokacin ganawar wannan ya fusata sarkin ƙasar ta morocco wanda ya ki halartar zaman taron wannan mataki da gwamnatin ƙasar morocco ta ɗauka dai ya harzika ɓangarori daban-daban a ciki da wajen ƙasar musamman ma dai larabawa daga su inda ƙungiyoyi na masu kishin islama da sauran ƙungiyoyi na masu kishin larabci a cikin ƙasar ta morocco suke gudanar da zanga-zanga tun bayan da kasar ta sanar da kulla alakarta da isra'ila da kuma har yanzu kasar tana ci gaba da fuskantar fushi da gangami a sassa daban-daban na cikin kasar tare da bayyana matsayi na al'umma na kin amincewa da wannan mataki wanda ya banci gwamnatin kasar kaɗai wani abu kuma wanda yake da matukar mahimmanci shine irin matakin da gwamnatin kasar ta maroko ta ɗauka wanda ya sha bamban da dukkanin sauran ƙasashen larabawa wanda kuma shine karin farko da aka fara samun irin wannan bayan sanar da kwallo alaka da isra'ilan ta kuma sanar da cewa a halin yanzu an sa wata manhaja ta karatu wadda za ta rika koyar da addinin yahudanci a cikin makarantun kasar morocco wanda shi ma wannan lamari ne wanda ga dukkan alamu al'ummar ƙasar suke shirye su ƙalubalance shi daga wajen ƙasar kuma gwamnatin ƙasar ta morocco tana ci gaba da shan martani kamar yadda haɗaɗɗe dole larba gami da baharan da kuma sudan suke ci gaba da shan irin wannan martani daga al'ummomin larabawa da na musulmi inda yanzu haka dai kungiyoyin falastinawa da suka hada da hamas da jihadul islami da ma gwamnatin kwarekwaren cin gishin kai ta falastinawa da sauran kungiyoyi gugurmaya na falastino da suke yankin zirin gaza da sauran yankuna na yammacin kogin jordan da ma suke ci gaba da yin allah wadai da wannan mataki da gwamnatin kasar ta morocco ta dauka inda suke bayyana hakan a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na cin amanar al'ummar palestino kasantuwar cewa gwamnatocin laraban da suke kulla wannan alaka da isra'ila babu wani lamuni da suka samu daga isra'ilan na dakatar da dukkanin ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar palestine amos yadley shine shugaban cibiyar bincike akan ayyukan soji da tsaro na isra'ila ya bayyana cewa maroko da sudan sun kulla alaka ne da isra'ila ba tare da samun komi daga isra'ilan ba sabanin bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa daga cikin alkawalan da amurka ta yi wa sudan shine za a cire ta daga cikin ƙasashe da suke mara baya ga ta'addanci sannan kuma za a cire mata takunkumai ita kuma gwamnatin ƙasar morocco amurka ta yi mata alkawalin cewa za ta mara mata baya domin mamaye yankin sahara tare da tabbatar da ikonta a kan wannan yanki baya ga haka kuma gwamnatin kasar amurka ta yi alkawarin bayar da wasu kudade domin karfafa tattalin arziki na kasar ta maroko wanda kuma ga dukkanin alamu gwamnatin kasar saudiya ce za ta biya waɗannan kudade to sai dai makwabciyar kasar ta maroko wato algeria ta mayar da kakkausan martani dangane da wannan mataki da kasar maroko ta ɗauka na kulla alaka da isra'ila da kuma yunkurin sake dawo da ikonta a yankin sahara wanda kasar algeria ta ce hakan ba zai taɓa yin nasara ba kuma kasar morocco za ta dawo ta nadama akan wannan mataki da ta ɗauka to har ila yau jaridar ta yadi ot ahranot ta isra'ila ta bayar da wani rahoton wanda yake cewa tana da bayanai da ta samu daga majoyi na isra'ilan a hukumance da ke cewa kafin 20 ga watan janairu na shekara ta 2021 wadda donald trump zai fice daga fadar white house wasu daga cikin kasashen musulmi da na larabawa za su sanar da kulla alaka da isra'ila sakamakon matsan lamba da kuma tasirin da kasar saudiya take da shi akan waɗannan kasashe daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da pakistan indonesia bangladesh mali djibouti oman da kuma kasar comoros baga kuma akwai kasar murtaniya da maldives jaridar ta bayyana cewa kasar indonesia tana da babban tasiri kasantar cewa ita ce kasar musulmi wadda ta fi yawan musulmi a duniya wanda kuma ko shakka babu kulla alaka tsakanin indonesia da isra'ila yana da gagarumin tasiri wanda kuma jarida take nuna cewa idan har haka ta faru gwamnatin saudiya ta samu babbar kariya wadda za ta fito ta sanar da kwalla alaƙa ta hankalin ta kwance da isra'ila domin kuwa hakan zai ba ta babbar kariya ƙasashen larabawa sun kulla alaƙa da isra'ila a lokaci ɗaya kuma manyan ƙasashen musulmi sun shiga sahun gaba wajen kulla wannan alaƙa tun kafin wannan lokaci dai firaministan isra'ila ya sha shaida cewa suna da kyakkyawar alaka da gwamnatin saudiya tun fiye da shekaru talatin idan har aka kulla alaka a halin yanzu da saudiya a bayyane to wani abu ne kawai wanda ya fito fili a hukumance domin ko dama can akwai wannan alaka tsakanin isra'ila da masarautar saudiya baya ga haka kuma jaridar radio ahrano ta bayyana cewa bisa ga abin da jami'an gwamnatin isra'ilan suke faɗa dangane da kulla wannan kawance abu ne wanda yake da alaka da tunkarar kasar iran domin kowa ko shakka babu isra'ila lokacin da ta samu goyon baya daga kasashen musulmi da na larabawa to abu ne mai sauki ta iya tunkarar iran da kuma kawo ƙarshen abin da take ganin barazana ne a gare ta daga kasar ta iran a yankin gabas ta tsakiya to wani abu wanda masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke tofa albarkacin bakinsu a kansa shine yadda ƙasashen larabawan suke ta rige-rige wajen ganin cewa sun kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila a daidai lokacin da isra'ilan kuma take ci gaba da ƙara tsananta matakan da take ɗauka akan falasinawa na mamaye yankunan su a gabacin kudus da sauran yankuna na yammacin kogin jordan kamar yadda kuma take kaddamar da har-haranta akan yankunan zirin gaza lokaci zuwa lokaci wanda kuma hakan bai hana ta ci gaba da kame falasinawa da tsare su a cikin gidajen kurkuku ba da dai sauran dukkanin ayyuka na cin zalin da cin zarafi da take yi akan al'ummar Falasɗinu wanda kuma dakatar da irin waɗannan ayyuka na cin zalin da take yi akan al'ummar falastinawa baya daga cikin sharaɗin da ƙasashen Larabawa da na Musulmi da suke kulla alaƙa da Isra'ilan suke kafawa a kanta. ta jama'a masu lokacin da muke da shaka hau jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa kuma ya kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amdun kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da wani ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh kama daga abdullahi salo usman katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran thank you